وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله a wancan lokacin mun kammala magana akan al-mutlaq al-muqayyid ko yanzu za mu shiga mene ne al-mukhassis al-munfasil haka ne ko karanta mana wala abdurrahman bismillahirrahmanirrahim yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mukhassis al-munfasil wannan shine darasi na nawa 25 na'am tabbas eh za mu gama wannan sabanin kai menene kake cewa an yi ko wayewa Bayanin mai aka yi wurin da aka da balaga da wannan sai ke zamanin wasu tun da yi a ranar sai zai shi na shida ya kace ba bakwai wannan maimaita ta ka ba ok to amma waɗannan bayanan da aka yi na wannan ranar zai shiga cikin kasa ɗin wannan ne ko cikin kasa ɗin balaga tunda an yi bayanai ai kan kan hazal mutlaq al muqayyid wanda muka sa shi gida hudu wannan bayanan suna da fa'ida ko ina kuka sa su a kun sa shi ya shiga cikin kasuwan 24 da haka wannan 25 shikenan dama abin da muke so kenan da haka wannan shine darasi na 25 jamil ci gaba malam المخصص المنفصل ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم جميل wato abubuwan da suka wuce a baya magana ne akan al-mukhassisat al-muttasila haka ne ko cikin al-mukhassasat al-muttasila mun yi magana akan al-istisna sannan muka magana akan me ashar an fahimta ku to waɗannan da al-mukhassasat ne waɗanda suke al-muttasila sannan akwai badalul ba'd min al-kulli shi ma dai na cikin al-mukhassasat al-muttasila haisu يأتي الخاص يأتي العام والخاص في نفس واحد أو في موضع واحد في موضع واحد كتامخاص دام او ليبدا اما ان المخصصات المنفصلة واتو العام في موضع والخاص في موضع اخر إنا فتام فهمت هنا المخصص المنفصل تو انا نقول اكو أبو كما هكا نفر كو يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب تاتي آية عامة تخصصها آية أخرى فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب والمراد بالكتاب هنا القرآن الكريم وتخصيص الكتاب بالسنة بحيث يأتي الحكم عاما في آية ويأتي تخصيصه في حديث نبوي والثالث تخصيص السنة بالكتاب عكس ما سبق بحيث يأتي الحكم عاما في السنة ثم يرد تخصيصه في نص آية كريمة wa taksisu sunnati bis sunna sai ko me taksisu sunnati bis sunna ya haythu ya'ti al-hukmu amman fi hadith wa yaridu taksisuhu fi hadithin akhar amma bai gudanar kenan a nan gurin hmm hudu sai ka ce ba ba fahimta banda abun ko abun ko in ji ansa gaba daya taksisul kitab bil kitab taksisus sunnati bis sunna taksisus sunnati bil kitab wa takhsisul kitab bi sunna shikenan fa ko ba haka ba الكتاب بالكتاب السنة بالسنة ثم ماذا الكتاب بالسنة ثم السنة بالكتاب كده سنة يتي وتخصيص النطق بالقياس abin da yake nufi da annutuku a nan shine qaulullah ta'ala wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ana jaza takhsisul kitabi bil qiyas wa jaza takhsisus sunnati kadhalika bil qiyas guda nawa kenan zamu samu a nan gurin a ah, shi ne kenan dai alkitab bil kitab واحد السنة بالسنة اثنان السنة بالكتاب ثلاثة الكتاب بالسنة أربعة القياس الكتاب بالقياس السنة بالقياس هذا مشترك هنا فالقسمة إذا سداسية القسمة سداسية wato ka sanya zama gida da kenan wanda abin da ya faɗa kenan a jumlace zai shiga cikin tafasir لما فرغ من المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد ضمنا شرع في بيان المخصص والمفصل في بيان المخصص المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه كما تقدم والمخصص المنفصل ثلاثة الأول الحس والمراد به المشاهدة والإدراك بالحواس ومثاله قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فالآية عامة دخلها التخصيص بالحس حيث دل على أن الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال جميل يا عندي كم مجانا من المخصص المتصل دنجن إلى المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد يا أم المطلق دكما المقيد ضمنا a jumlace cikin abin da ya shafi al-mukhassasatul muttasila shara'a fi bayan al-mukhassis al-munfasil anan sai ya shiga cikin bayanin al-mukhassis al-munfasil wa huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi kama taqaddam shi kuma al-mukhassis al-munfasil shine wanda yake cin gashin kansa wato al-mukhassis fi nafsin wal 'am fi nafsin akhar فليس في موضع واحد وليس في آية واحدة أنغانيكو والمخصص المنفصل ثلاثة شيء المخصص وندك المنفصل كشي أكني نتايا شين الحص ma'ana ga nassi am ne a ganin ido da sauraron mai saurare lakinnahu mukhassasun bil hissi ji da gani na nuna taksisinsa ina fata an fahimta zai buga maka misali wal muradu bihi al mushahada abinda ake nufi da al shine al mushahada ganin ido wal idrak ko sauraron kunne ko fahimta ta nuna maka cewa bil hawas ta hanyar ɗaya daga cikin al hawas al hawas jami'in na hasa hasa kuma kamar ido hasa ce kunne ma hasa ce wato dan adam yana da alhawas alkhams abinda su malamai suke kira alhawas alkhams ko da abinda ganin shi zaka yi da ido ba ɗaya ba kenan ko abinda jin shi zaka yi da kunne ko abinda yake zaka sansane shi ne da hanci ba ya zama uku ba na hudu ko abinda zaka ɗanɗane shi da harshen ka hudu kenan ko kuma abinda zaka taba shi ko ya taba jikinka ko ka taba shi zafi kana jin shi da jikinka haka sanyi kana jin shi da jikinka mai tauri ko mai laushi kana taba ne da hannu dan ka gane taurinsa ko mai sa waɗannan suna ake kira alhawa ababan da ke isarwa dan adam sako guda biyar an gane ko to duk abin da ka riske shi ta hanyar alhis ta hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyar to shine alhis um, kowace ɗaya cikin waɗannan sasanni guda biyar ana kiranta hassa jam'in ya zama mai alhawas sannan shi abin da ka ji din ko ka ganin ko ka taba ko ka dandana ko ka sansana wato wannan jin shi ne alhis din dandanan ne alhis A hasastu bihi ina fata mun fahimta falamma ahassa isa minhum al-kufra qala kaga ahassa ya fahimta cewa lalle suna sun kafirci kaga adraka zalika bi ihda alhawas rubama sami'a zalika bi uzunihi qalu kalimat al-kufri aw ra'a bi basarihi anna tasarrufatihim tadullu ala annahum kuffar ina fata an fahimta a hasa isa minhum al-kufr kenan shi abin ya zama al-mahsus abin da ake riska da ɗaya daga cikin gaɓoɓin ya zama mai المحسوس هذا شيء محسوس لذلك حرارة الشمس شيء محسوس وضوء القمر شيء محسوس an ذلك وريح المسك شيء محسوس لأن الإنسان يحس به بمعنى يدركه بأنفه حيث يشمه أظن أن هذا واضح تو طيب. misali faɗin Allah ta'ala dangane da iskar da Allah ya kowa adawa sai ce mai miru kulla shay'in bi amr rabbiha abin da yake so ya ce maka a nan gurin lafazin miru kulla shay'in ya zo me ha domin ya amfani da kalmar kull a nan gurin iskar ba ta rage komai ba kenan a ban kasa miru kulla shay'in amma his na dan adam ya zama mai taksis tunda yana ganin ga sama kuma sama tana cikin shay'in ga al'ardu mawjuda ma zalika tana shiga cikin me shay idan kullu shay'in anan gurin hal huwa amun baqin ala umumihi aw huwa amun maksus amun maksus tayyib hadhihi al-aya amma idan lakin ma dalil takhsis sai ka me الحس لأننا نرى السماوات لا زالت موجودة ونرى الأرض kadhalika ma zalat mawjudatan wannan idan mun ɗauki amma kuma idan muka bi ayar da Allah ce fa asbahu la yura illa masakinuhum daga eh, la yura illa masakinuhum ba a ganin komai sai me gidajen su tare cewa masakinuhum dakhilatun fi ashiya fi kulli shay ah, to kaga nan gurin ba na ganin wannan misalin ya zama salih domin wannan sai dai shiga cikin al mukhassasat eh المتصلة لأن هذا استثناء بأن تدمر كل شيء بأمر ربها فقال فأصبه لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجرمين قيل دا وند ذا أتي إيه؟ بنجوا aure ɗaya ba dama yi mana shi abin da nake so in ce misalin da ya kawo a nan gurin ba zai zama karɓaɓɓe ba mi'atan fil mi'a eh, law anna law anna al-ayata intahat bi qawlihi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da shi kenan ya zama salih da wannan misalin ya zama karɓaɓɓe amma da ka ci gaba cikin ayar sai Allah ce fa asbahu la yura hada dakhilun fil mukhassasat al-muttasila ila da abin da zai kawo mana wanda zai zama aslahu min hadha ila da yana nan da ya ba mu uzurin sa ba mu san uzurin sa ba yanzu amma mu dai abin da yazo yana gare mu wannan misalin bai dace da nan ba kuma akwai wanda yake tare da shi to eh amma idan muka lura faɗin Allah ta'ala dangane da kissar matan nan da ta yi zamani da annabi Sulaiman wadda alhuda-huda ya je leƙen asiri ya gano ta je ita min saba'in bi naba'in yakin inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat من كل شيء هذا wannan lalle am ne akwai taksisin sa a ciki babu walaha arshun azim wajadtuha qaumaha yazdun li shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخوء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كذا هر قصة ستقاري بي استثنائي با النبي سليمان ذات قوم وانا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظروا ماذا يرجعون فقوله وأوتيت من كل شيء هذا يدل على العموم amma a wannan lokacin ga annabi Sulaiman ba ta san ma da shi ba da shi da mulkinsa gaba daya mamlaka ce bai kamiliha yamlikul insa wal jin lakin ma wa إذا قوله تعالى أوتيت من كل شيء هذا عام عام لكن هل هو عام باق على عمومه أم هو عام مخصوص مخصوص ما الدليل على أنه مخصص الحس الحس والمشاهدة إذ إن سليمان عليه السلام صاحب مملكة عظيمة أعظم مملكة من مملكتها لكنه ذلك لم يكن داخلا فيها فقوله كل شيء <laughs> سليمان لا يدخل في هذه الكلية to kaga anan gurin addalilu shine me alhis ina ganin wannan misalin zai ci wato da kenan al-mukhassis kad yakunu hissan ko ba lalle bane zanto nassi ne yayi taksisin nassi ta zanto wa nassi jaa amman lakin khassasahu al wal mushahada هذا هو النوع الأول والنوع الثاني الثاني العقل ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء فإن العقل دل على أن ذات الله تعالى غير مخلوقة مع أن لفظ الشيء يتناوله سبحانه قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله جميل تقبل ومنع بعض العلماء أن يكون هذا to bari nan gurin bari mu gama da wannan na biyu daga cikin al-mukhassisat al-munfasila shine me العقل ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء فدن الله تعالى الله خالق كل شيء da Allah ce khaliqu kulli shay akwai wani abin da bai shiga ba cikin nan tare da haka sai ce fa innal aqla dalla ala anna zat Allah ta'ala ghairu makhluqa zatin Allah hal hiya makhluqa fa idan hiya ghairu dakhilatin fi hadha al-umum fal aqlu yukhriju zat Allah ta'ala من أن تكون داخلة في هذا العموم الذي يدل عليه قوله تعالى الله خالق كل شيء ما أن لفظ شيء يتناوله سبحانه ترجع لفظ شيء يا شافي أبنجدي يا شافي أبندب أبنجدي با شيء أنغانيكو قال تعالى كل شيء هالك إلا وجاء ينا سويتي لو سألك سائل ما دليلك على أن ذات الله تعالى داخلة في شيء أو أن لفظ شيء يتناول ذات الله تعالى yana son ya ce da matambayi zai tambaye ka me hujjar ka cewa shai din nan har zatin Allah ana iya kiranta da suna shai sai ya kawo wannan ayar fadin Allah ta'ala Allahu a kullu shay'in halikun illa wajha tunda Allah ya takhsisin illa wajha ya nuna cewa wajhu din nan ba dan an yi istisna'in sa ba ya shiga cikin me shai kun bai wannan ai wa qala ta'ala qul ayyu shay'in akbaru shahada ubangiji yace ka ce da su wani abu ne yafi girman shahada shaidarwa ta fi girma yana so ya ce shay'in din nan zatin Allah ta shiga ciki an gane ko dan me da yace ayyu shay'in akbaru shahada menene fi girman shahada shahadatul ins shahadatul mala'ika shahadatul jin shahadatul samawati wal ard shahadatul Allah ayu shahadatin azam ayu shay'in akbar shahada sai ce me qulillahu shahidun bayni wa bainakum abin da yake so ta nan ashe ayu shay'in din nan zatin Allah ta shiga cikin me ayu shay saboda me da aka hada cikin umumi sai aka nuna to shahadar Allah ta fi girma ashe ya shiga cikin me sai ina fata fahimta sai ce me ومنع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبله من باب التخصيص وهو إخراج بعض أفراد الأمر وقالوا إن ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص وهو أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا المخاطب بمعنى أنه غير داخل في العام أصلا فلا يحتاج إلى إخراج على أن بعضهم قال إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها وقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم جميل الله أعلم ومنع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبلهم من باب التخصيص ودن سمع لم يسكت آآ آآ سوب سيدبنا نقول لن أشياء كي خاص دعام ودن قل الله شهيد ودن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك وسكت باء ونخاص دعام أنا kun gane ai sannan kuma um, kullu in halikun illa wajaha da sai daba nan muna ce akwai am akwai khas suka ce me wannan yana baya cikin min babu taksis wa huwa ikhraju ba'd afrad al-am dama taksis ana nufin shine fitar da wani sashi na da ku da suke shiga cikin am wannan baya ciki wa qalu inna ذلك من باب العام الذي urida bihi الخاص suka ce wannan da sai dai mu sashi cikin dama am din da tun farko ba a nufin umumi ba da aka faɗe shi dama ana nufin me khas tun lokacin da Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay dama can bai nufin zatin sa ta shiga ciki ba ballantana a bukaci me taksisi da kuma yace kullu shay'in halikun dama can bai nufin zatin sa ta shiga ciki ba ballantana a bukaci me taksisi dama can an yi itlaqin am din amma abinda ake nufi da shi shine me khas wa huwa kullu ma huwa ghairul lahi dama ghairul lahi ake nufi da abin kaga Allah ba zai shiga cikin kenan haka suka ce hadha min bab al'am allazi urida bihi al khas wa huwa an yakuna al makhsus غير مراد عند التكلم ولا ولا المخاطب عند المتكلم ولا المخاطب wato abin da ake nufi da al'amur maksus dama ya zanto shi am din da aka faɗe shi to shi makasus din da ka ce baya ciki dama mai magana baya nufansa lokacin da ya magana sa kuma shi ma mai saurare da ake wa magana shi ma hankalinsa ma bai kai ba cewa dama abu kaza zai iya shiga ciki ina ba ta fahimta lokacin da Allah ce Allahu khaliq kulli shay'in ba wani mai lafiyayyen hankali da zai dauka to kulli shay'in din nan yanzu muna fahimtar har Allah ma halittar ta aka yi yanzu muna bukatar mu samu taksisi ba wani mai hankalin da zai fahimci wannan ina fata an fahimta sannan kuma ba zai yi a ce dama Allah da ya faɗi haka ba dama yana nufin har zatin sa na ciki sai daga baya zo yi taksisi don yi fitar mana da zatin sa kun gane abin da ke nufi yani annahu ghayru dakhilan fil am aslan abinda ne ake nufi dama shi al makhsus din bai shiga cikin am din ba tun asali fala yahtaju ila ikhraj baya bukatuwar wai sai ka zo ka cire shi daga baya ka ce banda shi على أن بعضهم قال إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها ودن suka ce kuma taksisin da ke cikin tudammir kullu shay'in ana iya fahimtar sa a cikin fadan Allah ta'ala iskar tana dammara komai da komai ne ko kuma sai abin da Allah ya umarni a shi kaga ta da ce bi amr rabbiha da yace tudammir kullu shay'in da an tsaya nan gurin da ya zama me amma da yace kulle shay'in bi amri rabbiha tudammiru bi amriha kullu shay bi amri rabbiha kullu shay tudammiru bi amri rabbiha kulle shay wato kaga duk abinda da lam ya'muru Allah bi tadbirihi farihu la tudammiruhu ina fata an fahimta haka wadansu suka ce wa qawluhu ta'ala wa ma tadru min shay'in atat alayhi illa ja'alahu karramin an gane ko da kuma ya iya zamantowa taksisi ne da wannan fadin wato can wurin su dan mira kullu shay'in am ne amma kuma khassasahu qawluhu ta'ala ma tazuru min shay'in atat alayhi illa ja'alahu kuras yani kullu shay'in atat alayhi atat alayhi tuhawwiluhu karramim lakin الشيء الذي لم تأتي عليه فا ومعلوم أن هذا أن هذه الريح لم تأتي على السماوات ولم تأتي على الأرض إن فتأم فإنت kullu shay'in atat alaihi sai abin da ta bi ta kanshi ne to ja'alar hukar rabimu abin da bata bi ta kanshi ba ba ta bi kaga ina fata an fahimta wato dai abin da yake so ya ce maka anan at-taksisu bil aqli waɗansu mutane sun yarda da shi cikin malamai waɗansu kuma suka ce a'a su ba sai dauma taksisi ne dama can yana cikin am allazi urida bihi al khass kaga magana bi kenan akan wannan to sai al-mukhassis na uku ثالث الشرع وهذا هو الذي بينه المصنف وهو المراد في أصول الفقه وتحته قسمان جميل جميل bari mu gama nan gurin tukuna daga nan al-mukhassis na uku shine me al-mukhassis bi shar'i ya'ti al-am fi nafs min nusus ash-shar'i ثم يرد تخصيصه في نص آخر من نصوص الشرع فالتخصيص هنا يكون بالشرع كما كان العام شرعا كان الخاص شرعا لا حسا ولا أقلا يتتون أن أكون شيني وند مولد في يبين هذا يتم تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس وماني shi dama yake so bai na wa huwa muradu inda usulul fiqh kuma dama su malaman usulul fiqh idan ka sun ce khas da am to suna nufin wannan din at-takhsis bi shar'i ba sa magana akan at-takhsis bil hissi wala at-takhsis bil aqli dan karkashin wannan suna ganin ba a iya ciro hukunce hukunce su kuma nan gurin suna suna magana ne akan ciro hukunce hukunce al'amaliya ba hukunce hukunce ba al al-itiqadiyya dan gaba ɗaya fiqh shine ma'rifatul ahkam الشرعية العملية an gane ko gane hukunce-hukunce na shari'a waɗanda suka shafi mai aiki kamar sallah kamar azumi kamar zakka banda hukunce-hukuncen da suka shafi itikad wannan babun su shine babun aqida malaman fiqh ba sa magana akan kudurinka mai kyau ne ko mara kyau suna magana akan aikinka haram ne ko halal wajibi ne ko mustahabbi ina fata an fahimta ko ja'izi to kaga anan gurin at-takhsisu bi shar'i shine abin da dama wasu malaman usulul fiqh suke magana akai dan shine wanda ya shafi ayyukan mutane amma banda at-takhsis bil aqli ko at-takhsis bil hiss wata ta huke isman karkashin wannan an samu kashi biyu na farko al-awwal takhsisul kitab wal mukhassisu lahu arba'a hmm. kitabun mithlu أو سنة أو إجماع أو قياس تخصيص الكتاب بالكتاب أي تخصيص بعض آياته العامة ببعض الآخر جميل yace a karkashin wannan akwai kashi biyu na farko taksisul kitabi wato ayi taksisin aya ta alqur'ani wal mukhassis lahu abinda zai taksisin aya ta alqur'ani din arba'a ababe ɗaya ne cikin ababe guda hudu kitabun muslihu a samu wata aya ce ta taksisin aya au sunna ko wani hadisi ne ya taksisin aya au ijma'un ko kuma ijma'i ne na malamai ya taksisi au kiyas ko kiyas wannan kashin farko kenan kashi na biyu تخصيص الكتاب بالكتاب أسامي كتاب أما أبن زي تخصيص صح وتشيني قرآني كدي أي تخصيص بعض آيات العامة ببعض آخر نعم وقوله يجوز أي بدليل وقوعه ومثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهذه الآية عامة في المدخول بها وغير وغير المدخول بها فخصت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فخرجت غير المدخول بها من عموم, من عموم الآية الأولى فلا عدة عليها لهذه الآية تخصيص الكتاب بالسنة ومثال بين وانت من التافه يجوز lokacin da yake magana a cikin nasi mai yace wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab ko me yake nufi da kalmar yajuzu yana nufin bi dalilin wuqu'i tunda abin ya faru kenan eh ya yana yiwa tunda ya riga ya faru ma'ana za ka iya taksisin aya da aya yar uwarta ga misali nan faɗin Allah ta'ala wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru fa hadhihi al-aya amma fil madkhul biha wa ghayr al madkhul biha da Allah ce dukkan mataye da kuka saki to za su yi jinkiri ba za su yi aure ba har tsawon jini uku ko tsawon tsarki uku wannan ayar ta zama ta shafi matar da mutum ya taba saduwa da ita da wadda ma bai taba saduwa da ita ba to daga ina muka fahimci umumi don mu tana karatun baya al alif da lam da suka shiga cikin jam'i ko jam'i ne na muzakkar salim ko na mu'annas salim ko jam'u taksir an gane ko ko kuma jam'in da yake dama suna ne na jam'i ma'ana la wahid lahu min lafzihi tunda da alif da lam sun shiga ciki ya nuna me al'umu ya nuna nan gurin jami'ul mutallaqat fa kullu mar'atin tulliqat fa hiya tatarabbasu qabla an tatazawwaja zawjan akhar jadidan tatarabbasu thalathata quru haka zamu iya fahimta سواء دخل بها الزوج المطلق أو لم يدخل بها wannan shine abin da ke nuna umumi fa khussat bi qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qawli an tamassuhun fama lakum alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhun fadin Allah ta'ala idan kun aure mata kuka sake su kafin saduwa da su min qabli an tamassuhunna almasu anan gurin na nufin me saduwa kamar da Abdullahi dan Abba zai yace da almasu da allamsu da almubasharatu da al-ifda'u kullu zalika jami lakin Allah ta'ala yukanni Allah yana yin kinaya ne amma abin da yake nufi da su shine me saduwa wa kaifa takuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd al-ifda ai kaga shine fata ta taɓa fata ko kuma wannan yazo wannan yazo sun hadu haduwa dukkan haduwa ta cikin nuna saduwa amma Allah ya amfani da nan kalmar dan nuna me saduwa wa kad afdha ba'dukum ila ba'd sannan fal ana bashiruhunna al mubashara la taqtadi al jima lakin Allah ta'ala atlaqa al mubashara wa arada biha al jima aw la lamastum an fa lam tajidu ma'an al lamsu huna la yadullu ala al jima lakinnahu atlaqahu ta'ala wa arada bihi al jima to kuma al mas ma lam tamassuhunna an gane ko ko min qabli an da kamar da yake cikin wannan ayar fa kharaja ghayr al-madkhul biha min umum al-aya al-ula ayar farko da ta shafi kowa da kowa yanzu wannan ayar ta biyu ta yi takhsisin ta tunda ta fitar da matar da miji bai sadu da ita ba to ita wannan baka cewa ta je ta yi jinkiri tsawon wata uku fala iddata alaiha li hadhihi al-aya sai ce me ثاني تخصيص الكتاب بالسنة ومثاله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم خص بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها kashi na biyu taksisul kitabi bis sunna ga ayata alqur'ani a samu kuma wata ayat ta mai a hadisi ne yeme taksisin ta da Allah ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum Allah ya faɗi haka ne bayan ya ambaci kidayar waɗansu mata da yace haramun ne aure su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa wa nan guda nawa kenan hurrimat alaikum <laughs> ku ji tsoron Allah yanzu zama wannan tuntun ba ku rike ba ko nawa ne idan wani tambaye ka matan da aka haramta maka kai saboda dangantakar jini guda nawa ne ga su fa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht <laughs> bakwai kenan in dai ta fuskar dangantakar jini ne waɗannan mataye bakwai su aka haramta maka sai kuma waɗanda suka ce fi sarkuntaka wa muhatin sa'ikum wa muhatin sa'ikum wa rabaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihin fa lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum an gane ku wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn duk waɗannan saboda dangantaka ne aya sarkuntaka a tsakiyarsa kuma ga waɗanda aka hammata aka halamta muku saboda me shayarwa allati lakum wa akhawatukum min arda'a su kuma waɗannan saboda shayarwa to kaga anan gurin ga waɗancan guda bakwai ga waɗannan ga waɗannan duk ya hada su gaba daya da yace wa antum bin al-uktayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum kitab Allah alaikum wa uhilla lakum ma wara azalikum da yace wa uhilla lakum ma wara azalikum ana nufin duk wanda ba sa cikin wanda aka ambata a baya an halatta muku aure su wannan ayar ta zama me amma duk wata matar da ba ta cikin wannan ta zama halal ne ka aure ta ya dulla umumi to akan nan gurin ya halatta kenan ka aure mace da kanwarta a'a an tijma bainal hutaino na shiga ciki ba za ka aure mace da kanwarta ba ko mace da yata ba amma wanda bai halatta ba ya inda mun dauki wannan ayar kenan ya halatta mutum ya auri mace ya hada da kanwar babanta kanwar babata yanzu kana aure da mace ka aure mace sai ka je ka wa kuma kanwar babanta ka hada su yi kishi kanwar babata ka hada su yi me ta zama kishiyarta tunda ba ta cikin waɗanda aka haramta a baya kuma Allah ta uhillakum ma wara'a zalikum wannan amin sai ce khussa bi hadis amma an yi takhsisin wannan amin da fadin manzo Allah la tunkahul mar'atu ala عمتها ولا على خالتها بعد أن النص الحديث بدأ تخصيص من جن عام لكتكم وان لكم ما وراء ذلكم ان جاز للإنسان أن يجمع بين المرأة وخالتها وجاز له أن يجمع بينها وبين عمتها فإذا الجمع هنا خصص الأموم الوارد في هذه الآية جمع الأمة جمع المرأة وعمتها جمع المرأة وخالتها هذا خصص العموم الوارد في تلك الآية الواردة في سورة النساء ina ba ta fahimta haka sai mu fahimci cewa ka haɗa mace da kanwar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta wannan haramun ne amma idan ka sake ta ya halatta ka ruwa kanwar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta duk ya dama a can gurin ma an tajma wa bainal ukhtayn ka haɗa ya da kanwa lokaci guda an haramta amma idan ka saki dai iya auren daya idan ɗaya ta mutu kuma ka iya auren daya aljam'u shine me almamnu aljam'u huwa almamnu sawa'un bainal mar'ati wa ukhtiha aw bainaha wa baina ammatiha wa khalatiha aljam'u huwa almamnu ina fata an fahimta sai me وهذا لم يذكره المصنف وإنما كان الإجماع مخصصا لأنه بمثابة نص قاطع شرعي أما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور عند الجمهور عند الجمهور فيقدم فيقدم القاطع قال ابن بدران والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه <laughs> ومثلوه ومثلوه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فالآية عامة في الحر والرقيق وخصت بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على على النصف من الحر ولكن هذا التمثيل بل من جماعة كنا كفهم استدراكي na uku shine الكتاب بالإجماع شيء ما ijma shi mai sharhi ke wato shi Sheikh Abdullah bin Salih Al-Fawzan yake cewa mawallafin littafin bai ambaci takhsisul kitabi bil ijma ba shine za a sharhi ya kawo wa yanna ma kana al ijma'u mukhassisan an akan kawo ijma'i ya zanto yayi takhsisi na nafsi saboda mai li'annahu bi masabati nassin qati'in shar'i dan shi ma ijma'i daidai yake da nafsi tabbatacci tunda dai aya za ta iya taksisin aya hadisi zai iya taksisin aya to ai shi ma ijma'i kamar aya ne kamar hadisi ne ina fatan kun fahimta kila wannan shine ta sa shi al-Imam al-Juwayni bai kawo takhsisul kitab bil ijma'i ba bai kawo takhsisul sunnati bil ijma'i ba saboda mai yana ganin ijma'i shi ma kamar aya ne dan haka lokacin da yace takhsisul aya bil aya ko takhsisul kitab bil kitab to kaga ijma'i ya shiga ciki haka takhsisul sunna bil sunna kaga ijma'i ya mai ya shiga ciki dan daidai yake da nassi na aya kun gane ai fa huwa zahir amma al'am fa huwa zahirun dhanniyun inda al-jumhur shi am wato nafsi am wanda zaka ce inda raja tahtahu al-afrad ɗaiɗaiku duk sun shiga ƙarƙashinsa shi ba ƙata'i ba ne ba fa huwa zanniyun inda al-jumhur abinda suke nufi nassi da yake nuna umumi shafarsa game da abin da ya fi ɗaya ko biyu wannan tabbaci ne amma shafar komai da komai wannan zato ne kake cewa ya shafi komai da komai ta iyawa ban da wani abu wannan haka suke cewa su ta iyawa ban da wani abu amma kana tabbacin ya shafi abu sama da ɗaya ya shafi abu sama da nawa sama da biyu ya kai uku zuwa sama amma ya shafi komai da komai suka ce wannan zato ne ba tabbas ba ne amma ijma'i fa ya zo mai a taksisi fa shi nafsi ne mai kafe tun da shi da ya zo ya taksisi ya nuna wani bangare ne guda ɗaya ka akan wannan nasu lalle yana nufin wannan guda ɗaya shi mai ne kafi ne amma ka akan cewa am lalle ya shafi jami'ul afrad wannan zato ne ina fatan kun fahimci maganar su fa yuqaddam al wannan shi ne dalilin da yasa sai a gabatar da shi mai al-qati allazi huwa al-khas shi qati ne fa yuqaddam inda al-amal kun gane ai قال ابن بدران والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع ne بالإجماع نفسه ابن بدران da لك تكون معلمي ينادي للتافن المدخل an gane ko ko kuma an tsoro magana sa cikin al-littafin al-mudkhal da kuma irshadul fuhud yana cewa wal haqqu anna takhsis yakunu bi dalil al-ijma hakikanin gaskiya dai shine hakikanin zance shi takhsis ijma'i ne a dalilin ijma'i shine yake yin takhsisin ba ijma'in kansa ba domin yanzu idan wani tambaye ka me dalilin da yasa ijma'i ya zama hujja cikin addini sai ka ce wani dalilai ne ake kafa hujja da su zan cewa ijma'i hujja ne ba ta'arifi nake bukata ba dalilin da nuna ijma'i hujja ne shi ke shikenan kaga wannan hadisi ne manzo Allah ce la tajtami ummati ala dalala jamil la tajtami ummati ala dalala to a nan gurin abin da ke so ce maka shi ijma'in ba shi ne yayi taksisin aya ba ba shine yayi taksisin mai ba hadisi ba me yayi taksisi wannan hadisin da ya bada cewa ijma'i hujja ne shine yayi taksisin ayar shine yayi taksisin mai hadisin ina fatan kun fahimta al ijma'u laysa huwa bi hujja lakin daliluhu huwa al hujja yace wal haqu anna at taksisa yakunu bi dalil al ijma'i la bil ijma'i fal ijma'u laysa huwa نفسه فالإجماع ليس هو الذي يخصص العام وإنما دليل الإجماع هو الذي يخصص العام فتعود القضية imma takhsisul kitab bil kitab wa imma takhsisus sunnati bis sunna wa imma takhsisus sunnati bil kitab wa لأن دليل الإجماع إما أن يكون آية وإما أن يكون حديث فإن كان دليل الإجماع آية كالذي جاء به الأخ لا تجتمع أمتي على ضلالة to kaga wannan dalilin shine yayi taksisin da ayat da zamu ko da hadisin da zamu yi wannan dalilin ijma'i lal ijma'i nafsu haka kuma idan mun ɗauka aya ce ta Alkur'ani da ubangiji ta'ala ya ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين kaga sabil mu'minin tafarkin mummunai almu'minin a nan gurin dukkan mummunai ko wani sashi na cikin su dukkan ma ajma ma ajma alaihi mu'minun idan sabilan غير سبيل الذي أجمع عليه المؤمنون فقد خالفت الإجماع المؤمنون لهم سبيل اتفقوا عليه فأنت جئت فخالفت هذا هذا السبيل الذي ajma'u ala as-sayri alaihi ina fata mun fahimta ka khalafta al-ijma da haka imamu shafi'i ke kafa hujja da wannan ayar akan daya daga cikin dalilan da ke nuna ijma'i hujja ne tunda Allah ce wa man yushaqiqir rasula aka sa manzon Allah anan gefe shi kadai min ba da mata bin huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin anan gurin ya zama mai mutum ya saba wa ijma'i duk wanda ya saba ijma'in mu'mini ijma'in to me sakamakon sa nuwallihi ma walla wa nuslihi jahannam kaga saba manzon Allah ya zanto daidai da sabawa ma ijma'in mumune to kuma ijma'in mumune din nan kawai ijma'in nasu ne ya zama hujja ko dalilin da ya nuna ya nuna su dalilin da ya nuna su wanda wannan ayar tana cikin adillatul ijma' hadisin da dan uwa ya kawo yana cikin me adillatul ijma' ina fata an fahimta ومثلوه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم بقى مثالي نفس تخصيص الكتاب بالإجماع ta yadda hukunci zai zo a cikin alkur'ani am amma kuma ijma'i yayi mai taksisin sa sun buga masa misali da faɗin Allah ta'ala wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina aljalla wal ayatu amma fil hurr wa raqiq da Allah ce wallazina yarmuna almuhsanati waɗanda za su jefi al-muhsanat mata tsararru mata katangaggun da ba sa zina sai waɗansu su jefe su da cewa mazinata ne sun malam ya tubi arbi tishada ko ba su kawo shaidu guda hudu da suke nuna me sun yi zinan sai Allah ce me fajliduhum tamanin jalda mala yace fal ayatu amma fil hurr wa raqiq wannan ayar tana nuna dukkan wanda aka yi wa kazafi din ko ɗa ne ko bawa ne in dai kai masa kazafin yayi zina ko kai mata kazafin ta yi zina sawa'un ya ce ko baiwa ɗa ne ko bawa hukuncin ka kai da kai kazafin shine me tamanin aljalda fa khussat bil ijma amma sai ijma'i yayi taksisin wannan hukunci ala anna al abd al qadhif shi bawa wanda zai kazafi an gane ko yujladu ala nisf min al hurri za a yi masa rabin abin da za a yi wa ɗa da ya ƙazafi ma'ana idan ɗa ya yi ƙazafi hukuncinsu shine a yi mai bulala tamanin to amma bawa idan ya yi ƙazafi shi kuma sai a yi masa rabin wannan hukubar an gane ko shine bulala nawa kenan to amma wannan misalin yace fihi nazarin zai kawo wajehin nazar da. walakin hadha at-tamthil fihi nazar لأنه ثبت الخلاف في المسألة وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن من أهل العلم من يرى أنه يجلد ثمانين كالحر ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وعمر بن وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع ولأنه قد يكون المخصص للآية هو القياس ومن الأمثلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا ولا امرأة wato ina son mai tasawurin wannan matsalar sosai da sosai ku daina kallon littafin minti biyu kawai mu yi tasawurin matsalar matsalar da muke tattauna akan ta ita ce mai taksis da kitabi maza bil ijma mato ya zanto ga nassi ya zo am ijma'i yayi mai yayi taksisin sa sai ya kawo misalin faɗin Allah ta'ala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لفظا الذين يرمون waɗanda suke jifan almuhsanat lafazin almuhsanat yana da ma'anoni guda uku cikin alkur'ani almuhsanat yana nufin al'afifat tsararru waɗanda ba sa zina an gane ku. kame da almuhsanat yana ɗaukar ma'anan alhara'ir alhara'ir ya'ya waɗanda ba bayi ba kamar yadda lafazin almuhsanat yana nufin waɗanda suka taɓa yin aure an gane ko waɗannan ma'anonin guda uku da yana ɗaukan su sai dai a can yana ɗaukan ma'ana da ba a can yana ɗaukan ma'ana da ba a can yana ɗaukan ma'ana da ba to a nan cikin wannan ayar ma'anar da ake baiwa almuhsanat a nan gurin su ne al'afifat waɗanda ba sa zina mace ba ta zina ka ce ta yi zina ina fata an fahimta kun gane ko wallazina yarmuna muhsanati waɗanda suke jefa matayen da suke tsararru da ba sa zina sai su zo su jefe su da zina din sun malamai ya tubi arbiya ce shada kuma sun kasa kawo shi duhu kan haka fajr duhum ku yi musu bulala suwa za a yi wa bulalan nan samanin dalda al ko kuma wallazina yarmunahum to allazina yarmunahum kaga allazina nan gurin sai gashi daga cikin me sigal umum anan gurin abin nufi القاذفون للمحصنات سواء كانوا أحرارا أم أبيدا لا بد من جلدهم ثمانين جلدة إذا لم يأتوا بأربعة شهداء saboda allazina siga ta daga cikin me siyagul kenan dukkan wanda ya jefi wani da zina bai kawo shaida hudu ba to sai a yi masa me hukunci to yana so ya ce ayar ta nuna kowane mai jifa za a yi masa me bulala ta to amma da karshe ko malamai da kansu sun yi jima'i akan cewa idan mai jifar ya zama ɗa Bula da tamanin amma idan ya zama bawa za a yi masa mai bulala arba'in wannan ijma'i ne shi abinda mai littafin abinda malamai suke buga misali da shi kenan shi kuma yanzu yana so ya ce musu wannan misalin da kuka yi gairu qabil gairu maqbul ba karbabbe bane wato ina son musawwara abin sannan mu san me rushe mana sai ce walakin hadha tamsila fihi nazar wannan misalin da ya kawo mana mu mu mai ba akwai nazari saboda me لأنه ثبت الخلاف في المسألة إن دا ما لم يسني إجماعي ني دا إي يا ذا مهكا تو إيش أماكو والحر ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله سيكون صحابي أو عبد الله بن مسعود هنا دونا فهمتر سيكون تابع تابعين أو آه، عمر بن عبد العزيز وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع إذا كو هار أن يسابني تو كاغا مغنر أيد الدور دعور إجماعي تيبت تاسوبا da haka ba za mu mayar da wannan ba ya zama ya yi taksisin wannan sai in ijma'i din ya tabbata to amma yanzu ijma'in bai ba bai tabbata ba da haka ga wannan misalin ba karɓaɓɓe ba ne ba kun gane abin da yake nufi to menene karɓaɓɓe yace fala ijma'a nan li'annahu qad yakunu al-mukhassis lil-aya huwa al-qiyas domin ta iya yiwa abin da ya taksisin ayar shine qiyasi to me yake nufi da abin da ya taksisin ayar shine qiyasi abin da yake so ya ce a nan wurin shine ne ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم ومنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان سالتي فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحسن su bayi bayi idan aka riga aka yi musu aure fa in atayna bi fahishatin sai suka zo suka yi wata alfasha fa alaihinna nisfu ma al muhsanati min al azab to in an tafi musu uquba sai a yi musu rabin abin da ake wa yaya idan bawa yayi laifi wanda yake koyi haddi a ciki to in za a yi masa haddi sai a yi masa rabin abin da za a yi wa ma da to a nan gurin sai yake so ya ce da kai a can gurin ana maganar zina ɗaye zina in bai taɓa yin aure ba bulala ɗari ko ba haka ba in ya taɓa yin aure a jefe shi to sai ba waye zina bai taɓa yin aure ba sai a yi masa bulala na hamsin to tun da mun fahimci a can wajen babin zina an bambanta ukubar ɗa da mai bawa ɗa abinda duk za a yi masa bawa za a yi masa mai rabinsa a can a babin mai a babin zina to sai mu ɗauko wannan ma mu kawo shi babin ƙazafi a nan ma a babin ƙazafi idan ɗa ya yi ƙazafi bai kawo shaida ba a yi masa bulala nawa tamanin idan kuma bawa ne ya yi ƙazafi a yi masa mai fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati kaga anan ya zama mai kiyasi to sai zanto wannan kiyasin da muka yi amfani da shi shine zai yi taksifin mai wannan aya ta wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shada fajliduhum samanina jalda sai fa in mun ce kiyasi ne yayi taksisin ayar amma ijma'i bai tabbata ba tunda al-ulama ikhtalafu fil aya فلذلك نحن لا wa بهذه الآية ونأتي بهذه mas'ala. كمثال على أن هذا من الأمثلة التي تدل على أن الإجماع يخصص العام سيدي مشي أنا قياس تخصيص به عام sa wannan abin shi yake so faɗa dai sai faɗe shi a dunkula a nan gurin haka to tun da haka ne menene misali ba mu misali akramakallahu na abin da ke nuna shi dai alkitab a iya taksisin sa me al-ijma tunda ka rushe wancan misalan da suke kawowa yanzu kai kawo mana naka sai ya ce wa min al-amsalati qawluhu ta'ala daga cikin misalai da zaka kawo wanda al-ijma yukhassisu madha al-kitab fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt da Allah ya ayyuha allazina amanu ya waɗanda suka yi imani kalmar ya ayyuha allazina amanu ta shafi al ne kadai ko har al <laughs> da ƴaƴa da bayi dukkan su Allah ce ya ayyuha allazina idza nudiya lis-salati min fas'au ila zikrillah anan ayar tadullu ala wujubil juma'a ala al-jami' al-ahrar wal abid umumin ayar dullo ala anna al ta wajibatun ala al-hurri wa ala al-abd li'annahu dakhilun fi qawlihi ya ayyuha ladina amanu وداخل في الخطاب او الامر في الموجه بقوله فاسعوا الى ذكر الله الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وانه عمومي ليه؟ سيتي فانهم اجمعوا ما لم يسمي جمعي على ان انه لا جمعة على عبد ولا امراة إيه، باب جمعة كان باوا واجب الجمعة يا سوكا كان باوة يا سوكا كما كان ماشي ya sauka akan bawa ya sauka akan mace to a nan gurin in a iyakacin saninsa ya faɗi wannan shi bai san wani nassi ba da ya yi taksisin mace daga wajabcin juma'a ya yi taksisin bawa daga wajabcin juma'a to shi kenan sai mu ce masa eh misalin ka yayi tunda kana magana ne a iyakacin sanin ka binciken ka amma a akwai hadisin da nuna cewa mace ba wajibi bane akan ta sai zanto wannan hadisi shi ne tafsirin aya din sai mu dawo kuma kan bawa in mun samu hadisi to shi ma wancan hadisin da ya tafsiri in babu hadisi sai zanto me ijma'in da malamai suka shi ne ya tafsirin bawa kenan ina fata an fahimta to wannan shine abin da yake son ya tabbatar a nan gurin sai abu na hudu wanda akan sa zamu tsaya الرابع تخصيص الكتاب بالقياس ومثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فإن عموم الزانية خص بالكتاب وهو قوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور وتو أبنه na تخصيص الكتاب taksisul kitab آية qiyas da aya ta taksisinta misalin sa fadin Allah ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma dajalla wannan ayar tana nuna umumi daga yana muka fahimci umuminta cewa dukkan mazinaci ko namiji ko mace in suka yi zina a yi musu bula da ɗari daga yana muka fahimci wannan umumin alif da lam da suka shiga cikin wannan sifa zaniya sifa ce azani ma sifa ce shi yasa suka ce alif da lam din da ke cikin zaniyatu. daidai yake da allati zanat wazzani shi ma allazi zana kamar yadda wasariq wasariqatu shi ma dai ma'anarsa shine fallazi saraka wallati saraqat to in ya zanto ma'anar al anan gurin shine allazi dama allazi kuma siga ce daga cikin me sigul umum jamil jiddan anan gurin mun fahimci umumi kenan cewa lalle dukkan wanda ya zana mace ko namiji shine ai masa me bulala dai wannan umumi haka yake nuna ma سواء كان حرا او عبدا فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده فان عموم الزانيه خص بالكتاب وهو قوله تعالى عموم اللي كي cikin الزانيه an yi takhsisin sa fadan Allah ta'ala fa yana tayna bi fahitin fa alaihin nisfu ma al muhsanati min an gane ko to da aka ce fa in ataina shi anan wurin kuma inda kiyasin yake inda kiyasin yake wato da hankali kwarai da gaske inda da Allah ce fa in ataina bi fahishatin ataina wannan nuna din ta ce annisuwa idan su matayen da aka yi wa aure suka zo suka yi zina mataye bayi waɗanda aka yi wa aure kuyangi wato mata ne bayi sai aka yi masa aure sai suka yi zina shine fa yana ataina bi fahishatin sai ce me fa alaihinna nisfu ma alal muhsanatin to abinda za a yi musu na azaba shine rabin abinda za a yi wa ya'ya kaga almuhsanatu anan ya zama alhara'ir ya'ya fa alaihin nasu wa almuhsanatu azab idan ya ce bulala ɗari baiwa ta ita kuma bulala nawa hamsin kenan rabi to kaga ana ana magana akan mace to sai zanto kuma namiji ne fa sai ce a gudu fa yuqasul abdu zani ala al-amati sai mu ce to in namiji ne ma shi ma bulala nawa hamsin sai mu yi kiyasan sa akan me al'ama li'anna an-nassa warada fil ima'i faqad la fil abidi fa ilhaqul abidi bil ima min babil qiyas ina fata an fahimta dan muka ce a nan gurin manatul hukumi menene abinda aka ratayar da hukunci wanda saboda shi aka ce ayi masa rabin ukuba shin kasancewar ta imra'a ko kasancewar ta baiwa kasancewar ta baiwa jamil kasancewar ta baiwa فمناط الحكم هنا العبودية فهذه العبودية موجودة في هذه المرأة لذلك أنصفنا له الحكم له الحكم فكذلك إذا وجدنا هذه الصفة وهي العبودية في الذكر يكون الحكم كذلك تن العبودية إتسي مناط الحكم ده إنا فاتن كم فهمت فعليهن نصف المساتي من العذاب اتهاد الإلا كينا دي إلا دي تسا أكتي aka ce مقوبة كسن mata rabin أيوة to shi kenan in muka samu wannan illar a jikin ɗa namiji shi ma abin da aka yi mata shi za a yi masa na uku ba yace fa qiyasul abd zani ala al-amati fi tansib al-azab wal iktisar ala 50 jalda al-mashhur an gane ko fa yuqasul abd zani bawa da ya zana sai a yi kiyasan sa ala al-amati akan mace baiwa fi tansif al-azab wajen cewa a yi mata rabin azaba wal iktisar ala 50 jalda a takaita akan bulala nawa 50 adal mashhur bisa ga zantan da shine yafi shahara cikin zantukan malamai ina fata mu fahimta yanzu nan gurin idan wani ya tambaye ka da idan yayi zina bai taɓa yin aure ba hukuncinsa shine ne bulal na ɗari haka ya idan ta yi zina ba ta taɓa yin aure ba hukuncin da shine ne to da kyau baiwa idan ta yi zina an gane ko alhalin ba ta taɓa yan aure ba bulala na zai mata hamsin saboda me saboda nasu ya ce fa yana a fahimta fahishatin fa alaihinna to shi kenan to sai aka samu bawa kuma namiji shine yayi zina bai taɓa yan aure ba shi ma hukuncin sa me bulala hamsin to shi kuma idan mutum bai tambaye ka me dalil a kansa sai ka ce me la'annahu qisa ala al'amati qisa ala al'ama saboda me saboda siffarta ta bauta irin wannan siffar ce a jikinsa kuma saboda siffar bauta ta sa aka yi masa rabin ukubar da ake wa da to shi ma saboda wannan siffar za ta sa a yi masa rabin ukubar da ake wa da ina fata mu fahimta to akwai matsalar da ban yi magana a ta ba ko kuma cikin ku wani bai hararo ta ba su dai ban sani ba ko wani ya hararo ta amma dai tana da muhimmanci kan ku hararo ta dan idan ba haka mutum zai je wani wuri ne ya kawo masa rudin shi ita ce sai da hutun na fina-finan fahitin eh hmm. hmm. a'a abin da yake canjawa shine kawai tsakanin al'abdul muhsan da gairul muhsan wajen ukubar a nan gurin idan an yi aure akwai bambanci domin idan ɗa ne ya taɓa yin aure sai ya zina hukuncinsa shine a to sai bawa ya yi aure kuma ya yi zina to kuma za a yi masa rabin abin da aka yi wa ɗa ɗa kashe shi ko bawa sai a yi masa ne me rabin kisa kaga shine abin da ya kamata a ce an yi tambaya kai to a nan gurin sai suka ce shi kisa la yantasif baya ba a iya rabin sa don me rabin kisa Allah ko ba zai kallafa mana abin da ba za mu iya ba to a nan tun da shi da kashi shi za a yi in ya taɓa yin aure to bawa shi kuma in yi sai a masa bulala ɗari a kai masa akasa ma yi wa ɓale garin mutazawuci kenan shi ne bulala ɗari amma idan bai taɓa yin aure ba kaga shi can can da za a yi masa nawa ɗari yanzu kuma shi kuma sai a yi masa nawa hamsin tun da wannan yana iya rabuwa wancan da ba iya rabuwa sai mu tashi a akan bulala ɗari amma wannan da ke iya rabuwa sai mu mayar da shi nawa hamsin haka waɗansu malaman suka ce dan kisa baya iya rabu <laughs> ba iya rabin kisa a kyale rabi kuma bai yi ba an gane ko hmm. Hmm. iyasi ne shi ma ah. dan ana iya rabi ne Allah ba zai kallafa maka abin da ba za ka iya ba sai kallafa maka sai kai wanda shine zai iya la yukallifu Allahu nafsan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace duk abin da shari'a ta ce ayi ko dai za ka yi daidai wa daidai ɗari wasu ɗari ko kuma ka kusanci daidai <laughs> kana tabbas duk abin da kake ɗari wasu ɗari daidai kai amma kai ne kana kana kana jin ka kusanci me daidai fattakullaha mastata'tum sai sai ka kusanci daidai in daidai ta yi ba sai ka kusanci daidai shine fattakullaha mastata'tum din a baka ce daidai 100 bisa 100 wa yake da tabbacin na'am eh, kamar yanzu zance jiya kan me ya ban fahimci maganar kawai balanta ba ka ansa hmm. na ce maka wannan misalin gaba ɗaya mu ni ban yarda da shi ba na rushe shi muka kawo wanda yake yanzu kai kana kana ina lokacin na kawo wanda nace shine wanda yake ba za mu iya samun iya sarabi ba shine na me wa utina min kulli shay shine ba mu da wani itirazi a cikin sa eh amma wancan za a iya mana itirazi na'am a ga shi ga shi ai ba mu rubuta na fasa wala lahi ba don muna da nasu ne da yace banda bawa ni dai ban san shi ba yan amma akwai shi a yanzu hujjar abinda malamin ya faɗa shi muke bi ijma'i ne suka ce bawa juma'a bata wajen wajibi a kansa ba kaga an yi tafsirin kaga anan gurin wannan ijma'in da ya hikaito shine ya tafsirin fas'au ila zikrillah wanda ta shafi kowa da kowa amma banda bawa sahihi ne shi ne abin tambayar kawai sahihi ne shikenan in ne a karba ina fata mun fahimta to sai mu takaita anan dan mun dora wani abun kuma wancan na kai zai rushe kun wannan sai kun yi masa muzakara ta musamman muzakara ta tara hankali kafin ya tsaya sosai sosai Allah ya ce mana gaban ka ta illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk